to ne ma'anar wannan baitin da yake cewa wal hukmu bis sihhati wad da'fi ala zahirihi lal qat'i sai yayi istisna'i sai togaciya sai ce illa ma hawa kitabu muslimin aw al ju'fi sai abinda littafin muslim shine sahihu muslim littafin da muka fi sani da sahihu muslim sahihu musnad as-sahih al-musnad as-sahih na imam muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-kushairi an-naisaburi wanda aka fi shi shekarar hijira tana 204 shekarar da imam shafi'i ya rasu shekarar aka haifi muslim tuma naisabur ne kuma ya rasu shekarar hijira ta 261 babban ɗalibi ne ga imam al-bukhari yana cikin manyan ɗaliban imam al-bukhari kuma aikinsa da ya yi ma kwaikwayon bukhari ya yi an kaddamar da shi ana saboda kawai larurar nazm wato larurar rubutun waƙi ba zai iya kawo ju'ufi din ba kafin muslim sai baitin ya kare hmm? saboda haka sai ya kawo muslim din sannan sai ya kawo bukari amma ba wai dan yana gaba da bukari ba bukari yana gaba da shi a ilimi yana gaba da shi a shekaru littafin bukari yana gaba da na muslim a inganci an gane ko au nan bi ma'ana wawun aw huna bi ma'ana wa kitabu muslim aw al-du'fi ay wal du'fi shine muttafaqun alayhi hadisan da suke muttafaqun alayhi hadisan da bukhari da muslim suka ruwaito al-du'fi nisba ce ta imam al-bukhari ana jingina kakanninsa zuwa ga yaman yaman al-ju'fi wanda wani gwamna ne a bukhara wanda a hannunsa ne kakan imam al-bukhari ya musulunta kun san imam bukhari sunan shi muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira to mughira din shine farko wanda ya musulunta a gidan kakannin bukhari shi mughira wato kaga baban abin nan kakan babansa kenan babansa isma'il kakansa ibrahim kakan babansa al-mughira to shi al-mughira din a gurin yaman al-ju'fi shi kuma yaman al-ju'fi kamar gwamna ne a garin bukhara din to a gurin su kakansu ya musulunta asalin su mutanen farisa ne za ka kansa a barjisba barjisba sunan sunan farisawa ne za ka da musulunta a hannunsu sai ake jingina shi zuwa ga wannan gidan wannan shi ne ake kira nisbatul wala bil islam nisbatul wala ne amma bil islam shi aljufi maulahum ƙarasa aljufi maulahum imam al-bukhari an haife shi shekarar hijira ta 194 sannan ya bar duniya shekarar hijira ta 256 to littattafansu su ne littattafan biyu da al'umma ta karɓa hannu biyu al'umma ta karɓi littattafansu hannu biyu kusan babu wata mazhaba daga cikin mazhabobin musulunci da ba su yi na'am da littattafan nan guda biyu ba shi za ga a hanafiya sun yi wa littafan aiki haka nan shafi'iya haka nan malikiya haka nan hambaliya haka nan yan zahiriya kowace mazhaba ta musulunci in ka ga mazhaba da take sukan bukari da musulun to yana da wannan daban ba ta musulun ba ce an gane ko lallabowa dai suka yi suka raba kansu da musulunci amma dai musuluncin al'ummar musulunci sun karɓi waɗannan tafai biyu karɓa hannu biyu sun musu hidima hidimar da ba a taɓa yi ma wani littafi ba in ka ɗauki alƙur'ani irin wannan hidimar ƙur'ani ne kawai aka yi masa hidimar da tafi hidimar da aka yi wannan littafi guda biyu don haka al'umma duk ta karɓe su hannu biyu biyu kuma ana aiki da abin da suke suka kunsa na hadisai to shi yasa sai ya togace ya ce abin da na faɗa na cewa ana iya samun wani bincike ya zo ya kawo wani sabon hukunci banda wannan littafin biyu an gane sai ya ce banda su don kada wani kawai shi ba da shaƙi zai ce to tun da abin da ya koma an batta a buɗe ni ba bara ɗan jarraba kuma shi ne shiga kawo mutane hatsaniya a sai ya ce illa ma hawa kitabu musulmin awul jofi to a littafin musulmin da littafin bukari akwai wasu 'yan ɗaiɗaikun hadisai da dacen malamai suka ɗan ja a kai su ma za su shiga cikin wannan hukuncin koko suna cikin hukuncin na farko wanda a iya samun canjin hukunci shine sai ya ce a su waɗannan da aka samu malamai sun yi magana a kansu su ba za su shiga cikin al'abin al-maqtu'u bihi ba amma za su shiga cikin waɗanda suke da zannul ghalib shine ce siwa man taqadu siwa man taqadu banda <clears throat> banda wanda malamai suka yi intikadin sa wato bayan bukhari da muslim sun yi littattafan malamai manya da suka zo daga baya suka karanta littafan akwai 'yan hadisai da wasu daga cikin malamai 'yan kaɗan suka ce wannan hadisan a sake duba su ɗan hadisai ne kaɗan ba wai masu yawa ba kamar a jara kudni a cikin littafin littafinsa ta tabbo, kamar abu mas'udin dimashki kamar abu aliyu jayyani kamar ibn ammar shahid Waɗannan malamai ne da suka zo suka magana akan wasu 'yan ɗaiɗaikun hadisai ibn taimiyya yana da magana a nan ya ce ibn jauzi da ya zo ya hukunci akan wasu hadisai a bukari da muslim saɓanin hukuncin da malamai suka yi ya ce dukkan hukuncin da ibn jauzi ya zo ya ja da bukari a kansa bukari ya fi shi gaskiya amma dukkan wani hadisi da ya ja da muslim wanda suka ja da muslim a kansa to sun fi shi gaskiya wannan zai nuna maka imamar bukhari da jalalas duk waɗanda suka kara da shi ya kada su amma muslim sun fi ƙarfinsa shi yasa littafin muslim an fi samun hadisan da aka yi ja a kansu sama da wanda aka samu cikin bukhari wanda aka samu a cikin bukhari kuma buhari ya fi gaskiya an gane ko to wannan kuma duk hadisai ne yan kaɗan malamai sun yi bayanin su to amma matsalar da aka samu ko ake samu shine za ka samu wasu abin nan a wasu wanda suka suke fitowa shi ba san shi ba a harkar ilimin hadisi ba a taɓa sanin ina je karanto ba kawai kamar daga sama sai ka ji kawai ya fito ya ɗauka wani hadisi a cikin sayar bukhari da al'umma ba taɓa tantama a kansa ba kawai sai ya masa kwasa karan mahaukaciya sai wani hadisin ƙarya ne bai yiwu ba iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ibn mas'ud ya rawaito a cikin haini cewa wata ya tsage a lokacin annabi yana makka bayan quraisha sun nemi wannan ayar shi ai ƙarya ne ƙarya ne ya za a yi ibn mas'ud shi kadai zai gani sauran da duk ba wanda ya gani sai shi ko duk mutane bacci suke sai shi kadai ya gani inda a ce wannan ayar ta faru duk ƙuraisha shari'a duk ba sai su musulunta ba amma mun ya ya sarki musulunta wanda ya nuna ibnu mas'ud kawai ƙarya yi ba gaske har kawai fa tare da cewa bai wani zurfin bincike ba na farko hadisin shiqaqul qamar ba ibnu mas'ud ne suka kadai ruwaito shi ba jammu min as-sahaba sun ruwaito hadisi amma shi ibnu mas'ud kawai ya gani sai ya zata shi kadai ne sai ya kare bushinsa a kansa na biyu kuma cewa ƙuraisha sun ƙi musulunta wani abu ne Allah ya ce wa in yaro ayatan ya uridu fa yaqulu sayrun mustamir Allah ya bada ansa haka suke in yaro kullu ayatin la yu'minu hatta yara al azab al alim haka Allah ya ce ba kowace irin aya kowace irin aya za su gani ba za su imani ba har sai sun ga azaba mai tsanani to kuma ka ce ka zo ka ce wai me yasa bai yasa suka yin imani to irin waɗannan suna nan su ma waɗanda kawai san zuciya ne da jahilci yasa za su yi suka ba tare da bincike ba to shine yace fabnus salahi rajjaha qat'an bihe wa kam imamin janaha ibn salah shine taqiyuddin abu amr uthman ibn abdurrahman ashahar zuri wanda aka fi sani da ibn salah da ya rasu shekarar hijira 641 rajjaha wani alif din ta itlaq ce ana kiranta ariful itlaq tsara aka rajjaha ne amma saboda salon waka dole a sa a wannan alif din fabnu salahi rajjaha qat'an bihi bihi din da yana komawa ma hawal kitabani abinda littattafai na bukari da muslim suka kunsa ibnu salah ya ce wannan تفيد العلم اليقيني النظري المقطوع بسكه ilimi ne na yaƙini wanda bincike ya sa aka kai gare shi kuma aka tabbata gaskiya ne kuma gaskiya da ba ta shi ba duk abinda waɗannan littafai biyu suka haɗu a kansa to gaskiya ne yaƙini ne da bincike ya kai gare shi wanda ba za a iya tashin shi ba shine ma'anar rajjaha qat'an bihi cewa maqtu'un ne bihi an tabbatar haka abin yake fi nafsil amri zancen ba zai taɓa tashi ba sai ya ce wa kam imamin kam khabariya ce ma'anarta kasir ana idafatta ne a matsayin mubtada take kuma mudaf imamin kuma mudafin ilaihi ne wa kam imamin janaha janaha wannan aliful itlaq ce wa kam imamin janaha to wato limamai ko malamai da dama sun karkata zuwa ga ra'ayin ga ibn salah cewa haka abin yake kamar ibn tahir al-maqdisi muhammad ibn tahir al-maqdisi abu nasr eh, ibn yusuf eh, irin su ibn taimiyya ibn taimiyya ma ce wannan shine ra'ayin ahli hadisi hadith qatibatan min jama'ati as-salafi min ash-shafi'iyyah wal-hanabilah wal-asha'irah wal-hanafiyyah ce duk waɗannan gaba ɗaya akan wannan ra'ayi suke babu wanda ya ja akan wannan sai yan kaɗan shine wanda ya kawo ce wa nawawi rajjaha fi taqribi zannan bihi wal qat'u zu taswibi amma nawawi a cikin littafinsa at-taqrib ya rinjayar da cewa wannan abin da yake cikin ya haini ba tabbas haka ba za a ce kaban haka yake ba a'a azzannul galib zato mafi rinjaye haka abin yake shi ma ba wacce ayi ko akwai da ishi ba shi zato mafi rinjaye sahihi ne inda ya saba musu shi ya kira abin zato mafi rinjaye na ya saba sauran malamai da malamai ko basu basu amince da wannan ba shi kansa su yudi sai ce wal qat'u zu taswibi wannan yana cikin idafat din yudi wal qat'u zu taswibi maganar tabbas din nan ita ce daidai an gane ko ya kawo ra'ayin nawawi da ya faɗa a cikin littafinsa a takrib littafi ne muktasar ne na ibn salah da ya kawo magana a zannul galib shi ne ce a alƙat'u zu taswibi maganan nan ta cewa haka yake tabbas haka abin yake kuma shi ne daidai sai kuma ya ce wa laisa sharfan adadun wa man sharaf riwaya ta sinani fasa'idan galat wannan kuma a bayan ya gama kawo sharuɗan da su ake la'akari da su wajen tabbatar da ingancin hadisi sai kawo wani sharaɗi da mu'tazilawa suka kawo wanda ba wanda ya yawai wai wannan sharaɗi aka tattara aka watsar da shi cewa hadisi ba zai zama sahihi ba sai ya biyo ta hanyar adadi mai yawa na masu ruwaya amma dan ɗaiɗaiku su ruwaito wanda ba za a ce masa sahihi ba ce to wannan ba sharaɗi ba ne walaisa sharɗan adadun adadi wannan ba sharaɗi ba ne wa man sharaf riwayat asnaini fasa'idan wanda duk ya sharkanta sai mutum biyu ko sama da haka sun rawaito hadisi sannan zama sahihi wannan kuskure ne an gane ko wannan dan ya toshe bakin mu'tazila da suke cewa hadisi sahihi baya tabbata sai an samu ruwayar gangan ko an samu ruwayar adadi mai yawa a ce wannan ba daidai ba ne kuskure ne ko da kuwa wasu sun faɗi wannan maganar ina ga dole mu tsaya a nan sai kuma da yamma insha Allah mu dora da fatan ana ganewa duk da cewa Hausa ne zalla Hausa ne ba sofa ne ko ko kuma ba a ganewa in ba a ganewa sai kuma da larabci ina da za a fi ganewa sai ta kila a fi ganewa eh? eh to in ba a ganewa sai koma larabcin Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in saboda kurewar lokaci a hakura da tambaya tunda dai muna tare insha Allah ka rika rubuta tambayoyin da suka shafi darasin da baka gane ba insha Allah lokaci sai mu ware sai ai tambayoyi yanzu kusan awa biyu muka yi kada mu mu yi karatun da ni ma zan jiga ta da yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى والوقف عن حكم لمتن أو سند لأنه أصح مطلقا أصد وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنت الكتب فمالك عن نافع عن سيد وزيد مال الشافعي فأحمد وابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده أو ظالم عمن به أو عن عبيد الله عن أبن البشر هو وابن عباس وهذا عن عمر وشعبة عن أمر بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرا أو ما روى شعبة عن فساد إلى فريد عن شيوخ سادة ثم ابن سيرين عن الحبل لعلي عبيدة بما رواه عن علي كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد بل بالصحب أو البلاد فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النما وعمر وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن عبده عن جده وأهل بيت المصطفى جعفر عن أبائه إن عنه راو ما وعن ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث أن من نعم. أعرج عن سعيد أو ولأبي هريرة الزهري عن سعيد عن سعيد أو أبو الزناد حيث أن أن أعرج وقيل حمد بما أيوب عن محمد له نما بما أيوب بما أيوب أن محمد له نما لمكة سفيان عن عمر وذا عن جابر وللمدينة خذا ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما روى معمر عن حمام عن أبي هريرة أصح لليمن عن حمامة وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن لشام الأوزاع عن حصان عن السحاب فائق إتقانا لشام الأوزاعي لشام لشام الأوزعي أن حصانا لشام الأوزعي أن حصانا عن السحاب فائق إتقانا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 wannan shi ne darasinmu na biyu a wannan rana ta talata a sha ɗaya ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda kuma ya zo daidai da hudu ko? ko uku uku uku ga watan hudu miladiya ta 2012 a wannan littafi ko a wannan manzoma alfiyatul iraqi alfiyatul suyuti afwan karatunmu da ya gabata mun karanta mukaddima sannan da taarifin menene hadisi sahiha menene ilimin hadisi me yake nufi da ilmul hadis ko ilmu mustalahil hadis ko ilmu usulil hadith ko mustalahu ahlil asar wanda duk yana nufin abu daya me ake nufi da shi sannan kuma malam ya mana magana akan abubuwa guda uku da suke da alaka da shi bayan sa sannan magana akan sa kan me yake magana shi wannan ilimi sannan kuma kasudin karatun wannan ilimi shine samara dinsa sannan kuma ya yi ta'arifin menene sanadi menene matani mai kalmar hadisi take nufi mai bambancin kalmar hadisi da kalmar al'asar sannan kuma ya faɗi yadda malamai da dama suka kasa hadisi gida uku hadisi sahihi hasan za'ifi sannan muka, yi tarifin hadisi sahihi wanda ya ce da mu haddu sahihi musnadun bi waslihi bi naqli adlin dhabitin an mithlihi wa lam yakun shadza wala mu'allala wannan baiti ɗaya da rabi shine tarifin hadisi sahihi ce mai hadisi sahihi shine hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa har zuwa ƙarshen matsala da muka yi ita ce wa laysa shartan adadun wa laysa shartan adadun wa man sharat riwayar tasnaini fasa'idan galab cewa baya daga cikin sharaɗin hadisi sahihi sai an samu masu ruwayar ta da yawa ko da mutum ɗaya ne ya rawaito daga mutum ɗaya shi ma daga mutum ɗaya har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama matukar dai waɗannan mutane sun cika sharuɗan da ake bukata to hadisi ya gama zama sahihi sai kuma ya ce da mu walwaqfu an hukmin limatnin aw sanad بأنه أصح مطلقا أسد والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد وانا في مسألة أصح الأسانيد وانا سنديني تكين سند da أكيد da su wanne يفي ya fi zama sahihi wanne ne ya fi to malamai sun yi ta maganganu daban-daban a kan sanadin da ya fi zama kowanne sanadi wato ya fi kowanne sanadi inganci wanda ya ce kaza wanda malamai ya ce a sanadi kaza shi ya fi kowanne sanadi zama ingantacce idan ba a manta ba dai mun faɗi mai sanadi silsilatul rijal al-musilat ila al-matni mazajen da ake ambata kafin aje kan matani wanda galibi duk malaman hadisi a littattafansu kafin su koro hadisi za su faɗi mutanen da aka jiyo hadisin ta kansu har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane su ne sanadi to sanadin da ya cika sharuɗan zama sahihi wanne ne zai fi kowanne ƙarfi to shine nan kowane malami sai ya faɗa abinda ya fahimta cewa shine sanadin da ya fi cika waɗannan sharuɗa guda hudu ko guda biyar da muka yi bayanin su a zama na ɗazu to shi ne nan shi siyoɗi yake cewa walwakfu an hukumin limatinin au sanat a dakata dakatawa kada a yi hukunci ga wani matani ko ga wani sanadi bi annahu a ce shi wannan sanadi a sahu mutlaƙan gaba ɗaya shi ya fi kowanne inganci a dakata kada a yi wannan hukunci a sad wannan shi ya fi dacewa wato a haƙura kada a ɗauki wani isnadi a ce wannan isnadin ya fi kowane isnadi inganci a haƙura kada a ɗau wani matani a ce wannan matanin ya fi kowane matani inganci a haƙura kada a yi wannan hukunci shi ya fi dacewa wato maimakon wannan ya ce sanadin kaza shi ya fi kowanne idan ya ce sanadi shi ya fi kowanne kaga zai ce matanin wannan sanadin shi kuma shi ya fi kowane matani to shi ne da aka samu irin wannan a wato ja'in jain da ta kaddama sai wasu malamai suka ce kawai a haƙura kada a yi wannan hukunci kuma wannan shi ya fi dacewa musamman ma hukuncin da za a yi shi gaba ɗaya a ce kowane sanadi ma sai dai ya biyo bayan wannan sanadin ko kuma kowane matani to sai dai ya biyo bayan wannan matanin an riga an ba ma shi wannan sanadin ko shi wannan matanin fifiko shi tunda an samu ja'in ja kuma tsakanin malamai to a haƙura kawai da wannan wa akharuna hakamu fattarabu li fawqi ashrin na hal kutubu ce amma wasu ba su haƙura din ba sun yi ta hukunci wannan yace kaza wannan yace kaza fattarabu sai maganganunsu suka yi ta wato sai suka yi ta dukan juna maganganunsu suka yi ta sabawa da juna lifauka ashirin har wajen magana sama da goma dominat halkutubu wanda aka rubuta su aka sa su a cikin littattafai wato maganganun suna na a cikin littattafai a cewa wa aka runa haka mu fattarabu ba wai yana nufin wannan hukuncin da suka yi sun yi shi bayan an ce a haƙura ba a adaman can sun riga sun yi maganarsu daman shi malamin ya riga ya faɗi maganar daga baya ne ai yan baya-baya suka ga maganganun sun ci karo da juna suka ci to a haƙura to da haka suka tashi za su kawo maganganun da aka yi ɗin kafin a zo a rufe ƙofa to an yi maganganu sama da goma shine shi shi yi yake kawo mana wasu daga cikin maganganun da aka yi ba wai zai iya kawo duka ba a wasu ne daga ciki zai kawo na ɗaya famalikun an nafi'in an sayyidi wazi da mali shafi'i fa ahmadi to isnadi na farko wanda aka ce shi ne ya fi kowane isnadi karfi da inganci shi ne isnadin da aka samu daga malik shi kuma daga nafi shi kuma nafi daga abdullahi dan umar wato fa malik maliku an nafi'in daga shi kuma daga nafi an sayyidihi daga shugaban nafi'u din shugabansa shine abdullahi dan umar domin nafi'u badarran bawansa ne sauraka shi ya yanta shi kaga shine shugabansa shi yace shi yasa an sayyidi wanda ya san nafi'u din to ya san waye shugaban nashi shugaban nashi shine Abdullahi dan Umar Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab to wasu malamai suka ce wannan isnadin shi yafi kowanne karfi Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbuhi imamu daril hijra wanda aka aka fi sani da imamu Malik imam malik shugaban jagoran mazhabar malikiya wanda ya yi rayuwarsa a madina ya rasu a madina yana da shekara 86 a shekara ta 179 wanda kowa ya san irin matsayi da martaba da daraja da Allah ya ba wannan mutum da kuma kwarewa da gogewa ta fuskar ilimin hadisi kusan a madina a zamanin shi babu na nabiyinsa ba kamar shi sannan nafi'u maula abdullahi ibn umar nafi'u maula abdullahi ibn umar an ce sunan ababansa hormuz to nafi'u amma dai abinda aka fi sanin da shi maula abdullahi ibn umar bararren bawa ne na abdullahi dan umar ba shi ne nafi'u makaranci ba da ake ce birwa ya ce a warshin an nafi ke nafi da ake faɗa mai karatu ba waya ba shi ba ne shi wannan zaman kansa yake shi ma wancan zaman kansa yake nafe kwararre ne a wajen sha'anin ilimin hadisi kuma ya kwankwade ilimin hadisi mai yawa daga mai gidansa abdullahi ɗan umar akwai ɗan abdullahi ɗan salim to har malamai ma suke ƙoƙarin su auna tsakaninsu da salim da nafi'u wane ne ya fi ƙwarewa ko wane ne hadisinsa ya fi na ɗan uwansa daga abdullahi ɗan umar wasu su ce salim wasu ce nafi amma bangaren nafi din ya fi rinjaya bangaren nafi din ya fi rinjaye saboda haka ne ma ake ambatarsa a cikin wannan isnadin ce isnadinsa shi ya fi karfi nafi an malik an nafi an abdullahi ibn umar anin nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine ra'ayin imamul bukhari shi wannan isnadi shine ra'ayin Imam al-Bukhari na cewa wannan shine asahul asani wato ba isnadin da yayi da ya kai wannan har ma suna ce masa silsilatu zahab to salsala ta zinari to saboda kensa da kuma birgewarsa wato kamar in aka jawo maka hadisi har zuwa aka jawo maka hadisi kamar kawai ka daga labule ne ka ga manzo Allah yana gaya maka magana kai tsaye wato kaga dai karewar yaqini da tabbaci kenan kawai kamar ka daga labule ne ga annabi nan sallallahu alaihi wasallama yana faɗa maka ita wannan maganar to imam bukhari shi ra'ayinsa wannan shine asahul asanid kamar da hakim ya rawaito daga wajensa a cikin littafin sa ma'rifat ulum al-hadith wazida mal ash-shafi'i fa ahmadi to da wasu suka zo suka ji abinda aka faɗa game da wannan isnadin aka ce maliku annafi an ibn umar suka ce a ah, to ai cikin almajiran malik kuma babu mutumin da ya kai matsayi da daraja irin ta shafi'i cikin almajiran malik babu mutum kamar shafi'i a daraja da matsayi da yadda ya shahara a fagin ilimi muhammad ibn idris shafi'i yana daga cikin wanda suka zo suka karanci muwadda a gurin malik malik ya tara almajirai da yawa majiran malik sun haura dubu eh, al bagdadi yana littafi akan ar ruwa an malik ya faɗi wato masu ruwaya sun kai dubu to a cikin dubu din nan abu mansur at-tamimi yake cewa babu mutumin da ya kai imamu shafi, idan haka shi sai a ce to babu isnadin da ya kai isnadin shafi'i an malik an nafi alim na umar to shi kuma abin da ya sa shi faɗar haka saboda in ka faɗi ka ce malik an nafi an ibn umar duk waɗanda suke almajiran maliku to za su ji wani matsayi babba cewa malaminsu shine shine jagaba shine jagora to waɗanda su kuma mabiya shafi'i ne sai suka ce to a ƙara shafi'i ba ai shi ma ya ji daga malik din haka a ce ba wanda ya kai shafi'i an malik an ibn umar to da aka yi haka sai wasu suka ce ah to ai shi ma ahmad yana cikin wanda suka ji hadisai daga shafi'i to a ce ahmad ali shafi'i an malik ai sama a faro da kan <laughs> ahmad to amma alal hakika ruwayoyin da aka samu galibinsu malik ne an dafi an ibn umar babu ruwayoyi da yawa da aka ruwaito shafi an malik an ibn umar shafi an malik an dafi an ibn umar ba su da yawa ballantana ahmad an shafi'i duk da cewa wannan ya ji daga wannan to amma galibi malaman hadisi da suka zo daga baya kamar ashabul kutubi sita gaba ɗayansu sun samu isnadin da yake hada su da da imamu malik ba ta hanyar shafi'i ba kamar imamu ahmad yawancin ruwayoyinsa daga malik daga abdurrahman ne Ibn mahdi abdurrahman Ibn mahdi yana cikin almajiran malik abdurrahman Ibn mahdi an malik an nafi an ibn umar saboda haka ta hanyar abdurrahman da mahadi yake abin nan to shine su kuma masu kokarin su to ai saboda shi imamu shafi'i da ya zo bagdaza ba dadewa ba kuma tun kafin ma ya zo bagdaza shi imamu ahmad malami ne da yake bibiyar hadisi saboda haka ya riga ya ji hadisi da yawa daga daga ibnu mahdi sannan abin da ya kokarin ya fahimta a wajen imamu shafi'i ba ruwaya bace abin da ya shafi fiqhul hadisi ne ya ji ma'anonin hadisin da abin da ya shafi hukunce-hukuncen da hadisin ya kunsa haka wannan ya tsaya ba wai ruwaya ce ya tsaya yana yi daga shafi'i ba ruwayoyinsa daman cin yana da su daga abdurrahman ibn mahdi wanda shi ma kuma ƙwararren malami ne babba a cikin sha'anin hadisi to ala ayi halin dai wannan wani ƙari ne da aka zo aka yi shi daga baya amma babu wani hadisi mai yawa da zaka iya faɗa kusan ma hadisi ɗaya ne kawai ake faɗa ma da wannan isnadin ahmad an shafi'i an ibn umar hadisi kwaya ne tak to amma shi abu mansur abdulkahir ibn nasir ibn tahir at shine ya tsokano magana wannan shine isnadin farko sai kuma wabnu shihabin an aliyin an ade an jaddihi aw salimin amman nabi wasu kuma suka ce isnadin da yafi kowanne asahul asanidi shine isnadin da aka samo shi daga Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri ibn Shihab shine Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab Shihab din kakansa ne na can sama wa Quraishi ne kuma babban malami ne daga cikin malaman hadisi a zangon tabi'ai kusan ma a cikin zangon tabi'ai babu mutumin da ya tara hadisi kuma ya masa hidima kamar wannan malamin shi ibnu shihab sunansa muhammad ibnu muslim ba malamin da ya yi wa hadisan manzo Allah hidima ya kuma tara su ya tara almajirai ya yada ilimin ko ina da ina tsakanin madina da iraki da sham kamar shi wannan malamin sauraka malami ne daga cikin jimajiman malaman hadisi cikin malaman malik yana ɗaya daga cikin malaman imam malik to suka ce shi ruwayar wannan mutum wanda ya rasu shekarar hijira tana ɗari da ashirin da hudu a wani kaulin wani kaulin da da biyar wani kaulin ma da shida ma dai da hudin shi fi shahara shi kuma an ali ali shi ne ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib wanda aka fi sani da zainul abidin zainul abidin ah, jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib ana cewa ba wato ba a taba samun wato ba hashi mai jikan manzo Allah kamar sa ba wajen ibada da wajen ilimi san su lokacin da aka shi mahaifinsa yana yaro karami yana dan saurayinsa amma bai da lafiya su waɗanda suka suka yi aika aikar kashe mahaifinsa suka tausaya masa wai shi saboda ba shi da lafiya sauraka sai shi ba a kashe shi ba an kashe danginsa da kannansa da yan uwansa da fanninsa a karbala shi sai ba a kashe shi ba Allah ta'ala zai dauko wato dakon ilimi mai yawa ya yada a cikin al'umma to yana daga cikin <clears throat> wannan isnadi shi kuma an jaddihi ko an jaddihi an abihi shi kuma daga babansa babansa shine husain ibn Ali ibn Abi Talib wanda ba ba buƙatar dogon dogon bayani Husayn jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi shahada a Karbala cikin kasar Iraki ranar Ashura shekarar Hijira tana 61 an jaddihi daga kakansa kakansa damirin yana komawa ga kakanwa eh kakan ali ibn al-husaini to kakansa shine ali ibn abi talib sarkin muminai abul hasan wanda ɗaya daga cikin khalifofi guda guda hudu to wannan wasu suka ce wannan shine asahul asanid asahul asanid az-zuhri an ali ibn al-husaini an ali ibn al-husayn an husayn ibn abi an husayn ibn ali abi talib an ali abi talib shine an abihi an jaddihi aw salimin aw wannan littanwi ne a nuna maka ko kuma a ra'ayin wasu ko kuma a ra'ayin wasu a sahul asanid shine ibnu shihab an salimin daga salim shine salim dan abdullahi dan umar salim dan abdullahi dan umar jikan umar ɗan khattab amman nabi daga wannan mutumin mai ƙwaƙwalwa mai fahimta waye shi ayi eh, abdullahi ɗan umar wato daga babansa kawai وابن شهاب عن أبيه وابن شهاب an علي عن أبيه عن جده أو سالم عن من نبيه an ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر وتشيما wanda wasu daga cikin malamai suka faɗa salim salim maula ah, salim abdullahi dan umar yana ɗaya daga cikin ah, ha'u saba masana ɗin nan manya guda bakwai na madina to salim yana ɗaya daga cikinsu ah, babban mutum ne wanda ya shahara da ilimi a zamaninsa to wannan wasu suka ce wannan shine isnadin da yafi kowanne kaga yanzu isnadi nawa kenan eh na farko sai na biyu sai na uku wannan shine na uku eh wancan na wazira mali shafi fa ahmadi isnadi ɗaya ne kakka raba shi kace ya zama uku a'a duk ɗaya ne kawai dai karin mutane aka samu aw an ubaidillahi al-habr al-bashar huwa ibn abbas wa hadha an umar wannan shi ma auli tanwi'il khilaf ko kuma a'a wasu suka ce asahul asanid shine ibn shihab az-zuhri an ubaidillah ibn abdullah ibn utba ubaidillah ibn abdullah ibn utba shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai guda bakwai na madina fuka ha'us saba da ya rasu hijiran manzo Allah tana shekara 94 an habiril bashar daga babban malamin nan shakundum shine abdullahi dan abbas shi ake kira alhabr annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yake cewa Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil Allah ka bashi Allahumma allimhu at-ta'wil wa faqihu fi din ka bashi ilimin sanin fassara alqur'ani sannan kuma ka bashi ilimin fahimtar addini zaka ya samu ya yi dace ya samu addu'ar annabi sallallahu alaihi sallama wanda wannan ta sa ya zama shakundum a ilimi a gashi matashi amma yana cikin manya-manyan malamai a zamaninsa duk da cewa ga sahabbai manya-manya da ransu amma ana lissafta shi shi ma cikin manyan malamai don haka wasu suka ce ruwayar da tafi ko isnadin da ya fi kowanne inganci isnadin da aka samo shi daga ibn shihab shi kuma daga ubaidillahi ibn abdullahi ibn utba ibn mas'ud shi kuma daga abdullahi dan abbas shi kuma abdullahi dan abbas daga umar shi kuma abdullahi dan abbas daga umar to suka ce wannan shi yafi kowanne zama asahul asanidi kaga na nawa kenan na hudu ko wa shu'batun wannan kuma wani ra'ayi ne shi kuma wato shine na na biyar shine na biyar wasu suka ce a'a asahul asanid shine wa shu'batun an amr ibn murra an amr ibn murra an murratin an ibn qais karra ah, shu'ba shi kuma daga amr ibn murra amr ibn abdullah ibn murra ibn abdullah ibn tariq ɗaya daga cikin malamai na kufa makaho ne daga cikin malaman kufa shi kuma daga malaminsa murra ibn shurahil alhamdani shi ma daga cikin malaman kufa ne wannan murra na biyu ba uban ake nufi ba kakka ɗauka an amur amur ibn murra an murra babansa murra ɗin kuma na biyu wani ne daban ba shi ne murra baban amur ba an fahimta? murra na biyu sunan shi murra ibn shurahil ibn ismail al-kufi mutumin kufa ne wanda shi ma ya shahara a zamaninsa da yawan ibada har ana kiransa murratul tayyib ko murratul khairi saboda yawan ibadarsa an ce saboda saboda yawan sujjada kasa ma duk ta cinye masa goshi an ibn qais karra ابن قيس انا شيني عبد الله ابن قيس ابو موسى الاشعري عبد الله ابن قيس ابو موسى الاشعري وتو اسخ الاسانيد ابيسا وانن قول النذير شيني شعبة عن عمر ابن مرة الكوفي عن مرة ابن شراحيل الكوفي عن ابن قيس عبد الله ابن قيس ابي موسى الاشعري wasu suka ce wannan shine isnadin da ya fi kowanne zama a sahul tanidi wannan ra'ayin wake ibn jarrah ne mutumin kufa to in ka kula za ku ga cewa akwai mutanen kufa a cikin isnadin don ka ga mutanen garinsa ne su da shu'ba mutumin basra ne amma amur ibn murra da murra ibn shurahil duk mutanen kufa ne sannan abu musul ash'ari shi ma ya zauna a kufa an ibn qaisin karra karra ana nufin marra wato shu'ba yana da ruwaya daga malamai daban-daban to daga cikin irin ruwayoyin da yake da shi akwai wannan isnadin shu'ba an amr ibn murra an murra an ibn qais an abdullah ibn qais wani ɗaya daga cikin asanidinsa ne shu'ba shine shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-war al-ataki shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai jima-jima da suka yi hidima ba ƙaƙƙanwa ba a fannin hadisi kusan a ajinsu ɗaya da su maliku ajinsu ɗaya da malik ibn anas da ya riga ma malik barin duniya don shi ya rasu hijirar manzala sanar shekara 160 malik kuma 179 saraka ya riga malik rasuwa to amma dai shi kansa a rayuwarsa kusan ba shi da wani abin da ya sa a gaba su sha'anin hadisi duk faɗi tashi ɗansa kan harka hadisi ne duk inda gan cikin harka hadisi yake hatta ma irin 'yan sana'an nan da ake a tara kuɗi shi ba ta gabansa akwai wani ɗan uwansa ɗan kasuwa shi ya tsaya masa ya ɗauke masa duk wasu nauye-nauyensa na gida sai dai shi kawai dai a gan shi ya shiga can gobe ya fita ya shiga can yana neman hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka yayi shahara yayi suna ya kuma ba da gudunmawa kwarai da gaske to yana da isnadi daban-daban to cikin isnadansa da aka ce su suka fi kowanne inganci to akwai wannan shu'ba an amr ibn murra an murra ibn shurahil an Abdullahi ibn qais abu musa al-ash'ari karra wannan wani jukon kenan a wani jukon kuma au marawa shu'batu an katada, ila sa'idin an shuyukhin sada ko kuma a ba wannan isnadin ba isnadin da shu'ba ya ruwaito daga katada wato wani ra'ayi ne shi kuma na shida ko na shida suka ce wanda shu'ba ya ruwaito daga malamin sa katada ibnu di'ama ibnu di'ama as-sadusi al-basri wani babban malamin cikin tabi'ai ne a mun makaho ne Allah ya bashi ilimi mai yawa duk da makaho ne amma Allah ya bashi ilimi mai yawa wanda ya zagaya garuruwa daban-daban ya ji hadisai daga cikin irin malaman da ya zauna a gaban su yayin karatun hadisi akwai Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib shine sayyidut tabi'in sirikin Abu Huraira Sa'id ibn al-Musayyib shi yake auren yar gidan Abu Huraira kaga wanda da ya aure yar Abu Huraira ai ba magana ya magana hadisi dai kaga ai dan gida ne shi to qatada ya zo madina ya zauna gaban sa'idul musayyib yayi ta konkwada hadisai a wajen sa'idul musayyib har sai da ta sa'idul musayyib ya ce kai baka makawan nan ka zuke ni kawai ka tashi ka tafi wato sai da ya ga kusan duk abin da yake cewa yake faɗa ya ya ya ji ce kai ka zuke ni tashi ka koma garinku shi sa ibn musayyib yana da ido daya shi kuma wani makaho ne da haka Allah yake haɗinsa. Sa'idu sa'id babban malami ne kuma mai zuhudu mai gudun duniya kusan ma ana masa lakabi da cewa shine shugaban tabi'ai yana da cikin manya-manyan tabi'ai kasa da tabi'i ne amma a ƙananan tabi'ai yake da ƙasada da azuhuri wanda muka wuce maganarsa duk wannan suna cikin ƙananan tabi'ai amma kuma a cikin masana su ko manya ne ga su cikin ƙananan tabi'ai amma ko manyan malamai ne masana sa'id ibn musayyib yana cikin tabakar manyan tabi'ai kusan yawancin yawayoyin ruwayoyinsa yana yin ruwaya daga abu huraira duk da cewa akwai ruwayoyinsa daga wasu daga wasu sahabbai amma dai ruwayarsa daga abu huraira ta fi yawa sunansa sa'id ibn al ibn hazan ibn abi wahab al-makhzumi ya rasu shekarar hijira tana 93 ko da hudu shekara ta 94 ita ce wacce malamai suke cewa amul fuqaha domin a shekarar malamai da yawa sun mutu a wannan shekarar a ciki urwa ya rasu a ciki sa'id ibn musayyib ya rasu shi yasa suke kira ta'amul fuqaha to sayyid ibn musayyib riwayar da yake da ita an shuyukhin sada daga manya-manyan shehinnai a nan manya-manyan shehinnai na nufin sahabbai saboda ruwayoyinsa daga sahabbai yawanci suke saboda ka shuyukhin sada ana, ana nufin sahabbai to wasu suka ce wannan shine asahhul asanidi wasu kuma suka ce wannan shine na nawa na bakwai ثم ابن سيرين عن الحبر العالي عبيدة بما رواه عن علي ثم وسكت سيديكما سنن أصح الأسانيد وتما في إنجانش إسنادي شين رواية ابن سيرين muhammad ibn sirin al'ansari imamu waktihi a zamaninsa yana daga cikin manyan limamai na ilimi muhammad ibn sirin asalin mahaifinsa sirin kamo shi aka yi daga cikin bayin da aka kamo su a yaƙe-yaƙen da aka yi a zamanin sayyidina Uthman aka kamo mahaifinsa Sirin ya musulunta sai zama ne Allah ya sa wa gidan albarka kuma ya sa wa 'ya'yan suka zama malamai kuma dukkanin su marwaita hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga gashi Muhammad wanda ya fi su fice an fi sanin sa akwai dan uwansa Anas Anas ibn Sirin sannan akwai ta ukun su mace ce Hafsa bintu Sirin su uku din nan duk malamai ne kuma malaman ma na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka maganar mazala sallallahu sallama ta ƙara bayyana da yake cewa daga cikin mutane akwai wanda za a su shiga aljanna ana a ja su zuwa ga aljanna a cikin ƙuƙumi inna minan nasi man yujarru ila aljannati bis salasil cikin ƙuƙumi za a kawo su a matsayin bayi su musulunta su yi aikin da su shiga aljanna kaga kamar an kawo su cikin ƙuƙumi sun an shigar da su aljanna wanda wasu suka yi farin su bata hadisin su ce ai irin mutanen nan ne masu bauta wa Allah ba dan suna son aljannarsa ba ba dan suna tsoron wutarsa ba su ake nufi su ba sa son aljanna ko bata sha kan bata su ba ko a yi ta ko ka a ta duk ɗaya ne su a gunsu duk abin da ake faɗa na kwaɗaitarwa game da aljanna wannan ba ya daɗa su da ƙasa baya gaban su sannan duk abin da ake faɗa na tsoratarwa game da wuta wannan baya tayar musu da hankali su kawai dan Allah san kawai suna san shi suke bauta mishi ba abinda suke tsoro nashi ba abinda suke so nashi kawai shi shi zatinsa suke so to wannan ba ibada ce ta musulunci ba Allah ya yi wuta ya kuma tsoratar a kanta ya yi aljanna kuma ya kwadaitar a kanta kuma sahabbai a annabawa suna roƙon Allah aljanna wa ja'alni min warasati jannatin na'im Nabi ibrahim kenan khalilullah yana addu'a Allah ka sani cikin wanda su shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah shi ma aljanna lokacin da mu'az ah, aka kawo mu'az ƙara da wannan bawan Allah ya kawo shi ƙara ya tsawaita sallah har kuma daga baya yake cewa naga kuna wani kusukus da da mu'az dan manzo Allah ya tambaye shi kai me kake yi a sallar kai faɗa abin da yake a cike ce ina karanta Fatiha sannan yana sallah yana yin rakawo inda Allah rubuta yana roƙon Allah aljanna yana neman tsarinsa daga wuta annabi yace haula hanu dandi mu ma kuskutsun da kaji muna yi akan wannan maganar ne neman aljanna din to isnadin da yafi kowanne a wannan ra'ayin na na bakwai ko na takwas na nawa ne na mantawa na bakwai ko ah, suka ce Muhammad ibn Sirin shi kuma daga alhabr ali wani babban malami wani babban malami shakundum waye shi abida abida ibn amr as-sulaimani as-salmani afwan abida ibn amr as-salmani ba ubaida ba abida bi fath al-ayn bi takbir bi fath al-ayn abidata نعم ثم ابن سيرين عن الحبر علي عبيدة بما رواه عن علي شكما أبيدة دقى أبن دا يروج علي إبا أبي طالب دعاك أسسك شيء أصف الأسانيد شيني رواير محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني an ali ibn abi talib wasu ce wannan shine asahul asanid wasu kuma suka ce kazabnu mihrana an ibrahim an alqamatin an ibn mas'ud al wasu ka ce hakanan daga cikin maganganun da aka faɗa dangane da hadisan da isnadin da ya fi kowanne akwai maganar ibnu ma'in da ya ce ruwayar suleiman mihran Sulaiman ibnu Mihran alkahili alkufi abu Muhammad wanda aka fi sani da al'amash wani fitaccen malami ga wurtacce shahararre shi malaman hadisi na kufa a zamaninsa yana daga cikin wanda ɗaliban hadisi suke tururuwa gidansa don sauraron hadisinsa duk kuwa da tsananinsa duk kuwa da yadda yake fatattakasu amma za su dawo akan sai sun jire hadisansa saboda nagartar ruwayarsa to suka ce ruwayar shi wannan malamin Sulaiman ibn Mihran an Ibrahima Ibrahim shine Ibrahim ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai al-Kufi Ibrahim ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai al-Kufi yana ɗaya daga cikin manyan malamai na tabi'ai wanda suka tara ilimi suka kuma yada shi a Kufa to ruwayar da shi ibn mihran yayi daga ibrahim shi kuma ibrahim daga alqama alqama shine alqama ibn qais ibn abdullah ibn alqama shi ma an-nakhai shi wannan alqama mukhadram ne wato ya ci ba bara ya ci bana wato kiris ya hana ya zama ya zama sahabi amma yayi zamani da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka sai ya fado cikin ajin tabi'ai kan ko da ka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka gan shi ba har ya bar duniya to shikenan ka rasa wannan martabar da wannan matsayin na sahabbantaka sai dai a lissafa mutum a lissafa shi a cikin tabi'ai illa iyaka dai a ce muhazram ne an ce muhazram ana nufin ya rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suna cewa lahu suhba bi'tibari idraki zamanin nubuwa tunda ya riski zamanin annabta to iya wannan riskar za ta ba shi wani matsayi da zai ɗara na wanda bai riski zamanin ba shi al'akalla yana ɗan jin abubuwan da suke gudana ko da bai gani ba wanda ya zo daga baya sai dai a gaya masa an ibn mas'ud shi kuma daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ibn ghafil al-makhzumi al-huzali al-thaqafi ɗaya daga cikin ah, mutanen da suka shiga musulunci a farko-farkonsa tun yana da ɗuminsa suka shiga kuma aka fafata da su aka yi duk ta taɓurzar da za a yi da su Allah ta'ala ya sa suka jure suka haƙura aka yi hijira suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallama a madina asalinsa mutumin tsa'ifa ne ya zo makka shi ba ɗan gari ba amma haka ya haƙura ya ga yayi ta ganin wulakanci iri-iri a gabansa an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin mutunci har yake cewa ba yadda zai yi don a lokacin shi ba wanda zai iya tsaya masa ya kare masa har sai dai lokacin da Fatima yar manzo sallallahu alaihi wasallam ta zo ta taimaka wa mahaifinta hadisin da yake cikin Bukhari annabi yana sallah su Abu Jahal suna zaune suna kallon sa sai Abu Jahal ya ce wa zai je dauko a abin nan tumbin abin nan kai mahaifar wani tsohon raƙumi da aka yanka a zo a ɗora wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa in yayi sujada to shine anan wani hatsabibi wani tsagira shi shi zai shi shine Uqba ibn Abi Mu'ayth shi shi zai shi zai tafi ya je dauko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada ya jefa masa akan sa to a lokacin Abdullahi dan Mas'ud shine mai ruwayar hadisin yana zo tsaye ce ba yadda zai yi to shi ne garza ya je ga fatima irma aiki sallallahu alaihi wasallam ta zo ta cire wa mahaifinta wannan kazanta da suka sa masa a kansa to abdullahi dan mas'ud yana cikin wanda suka musulunta tun a farko farkon musulunci kuma suka yi hijira ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ya karanci alqur'ani gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya ji ya karanta sura 70 daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma ya je zauna kufa shekara ta talatin da biyu bayan hijira ya rasu ya bar duniya alhassan sifa ce daga cikin sifofinsa alhassan kamar wato mai kyan hali mai kyan ɗabi'a domin yana daga cikin sifofinsa ana cewa kana yushbihu nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dallihi wa samtihi to a cikin ɗabi'unsa da shigarsa da irin yadda yake da kawaici yana kwaikwayon sifar annabi sallallahu alaihi wa alihi to suka ce wannan shi isnadin shine yafi kowanne inganci wannan ra'ayin ibn ma'in ne yahya ibn ma'in sai kuma kauli na nawa eh na tara ko wa waladul qasim an abihi an Aisha A waladul qasim shine abdurrahman ibn al-qasim waladul qasim dan qasimu shine abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq abdurrahman ibn al-qasim yana ɗaya daga cikin malamai na madina ya rasu shekarar hijira tana 131 ruwayarsa da ya yi daga babansa babansa shine alkasimu ibn muhammad ibn abubakar jikan sayi na abubakar alkasim ibn muhammad ibn abubakar wanda shi kuma yana ɗaya daga cikin alfuka usaba manyan bajiman malaman nan masana fiƙo na madina guda bakwai shi kuma alƙasim daga wato aisha radiyallahu ta'ala anha aisha ɗar abubakar as-siddiq shi kuma alƙasim ɗan muhammad ɗan abubakar as-siddiq kaga mai aisha take a gurinsa kenan kamar mahaifiyarsa take tunda yar mahaifinsa ce aisha radiyallahu anha yar mahaifinsa ce shi yasa ya iya samun zama da ita har ya kwankwada a hadisanta tunda mahaifiyarsa ce kamar mahaifiyarsa ce kamar uwa take a gunsa tunda yar mahaifinsa ce daman su uku ne waɗanda suka fi kowa sanin ilimin aisha mutum uku ne daga ciki akwai shi alkasim ibn muhammad sana na biyunsu urwa urwatu ibnu az-zubair urwatu ibn az-zubair shi kuma mahaifiyarsa ita ce asma'u binti abubakar kaga kenan aisha kamar innasa ce tunda ƙanwar mahaifiyarsa ce asma binti abubakar yaya take ga aisha shi kuma ɗaya yake gare ta saboda kaga ɗaya yake ga aisha sannan ta ukunsu ita ce urwa abin amra amra bintu abdurrahman ita kuma ta taso ne a gidan a abin a gidan a ɗakin Aisha Aisha ita tare ne ta tare ta saboda haka ta girma a gaban Aisha don haka sai suka fi kowa sanin hadisan Aisha waɗannan mutane guda uku shi za mu zo lokacin da za mu yi magana akan yadda aka tara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da umarnin khalifa Umar dan Abdul Aziz ya umarci su zuhuri da cewa su bibiyi. hadisan aisha daga wajen alkasim da urwa da amra saboda sun fi kowa sanin ilimin aisha domin su suke shiga gurin ta kai tsaye babu wani hijabi tsakaninsu da ita to wasu suka ce ruwayar abdurrahman ibn alkasim ibn muhammad ibn abubakar daga babansa alkasim ibn muhammad daga innasa aisha ko abin nan ɗinsa gwaggwansa aisha wannan shi tafi kowace wannan shine kowanne zama a saful asani an ce aisha tin saboda larura ta waka aka yi sarfin amma ya kun san aisha saboda alamiya mamnu'un ne min as-sarf aisha ma abin nan ummul mu'minina matar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ɗaya daga cikin manyan malaman wannan al'umma to wannan shine abinda abinda wasu malamai suka faɗa kowa ya ce wannan isnadinsa shi fi kowanne zama a sahul asanid sai ya ce wa ƙala ƙaumin zufiɗan wasu malaman wasu mutanen waɗanda suke da ƙwaƙwalwa suke da zaka'i suke da fitna fitna shine zaka'i suke da ƙwaƙwalwa da hangen nesa da haziƙanci a ilimi sai suka ce layan bagitta amimu fil isnadi bai kamata a yi irin wannan gamewa gaba ɗaya cikin sha'anin isnadi ba a ce isnadin da ya fi kowanne isnadi a irin wannan magana wacce ke gaban miya bal hussa bi sahabi ya kamata a keɓance abin da sahabbai a ce isnadin wani da ya fi kowanne inganci kama a ce isnadin hadisin abu huraira da ya fi kowanne ko a ce isnadin ibn umar abdullahi dan umar a ce a sahu a sani da abdullahi dan ibn umar sai a ce malik an nafi an ibn umar kaga an takaita abin akan abdullahi dan umar kawai ce isnadin hadisan ibn umar suna da yawa wanne ne yafi kowanne inganci cikin isnadin hadisan abdullahi dan umar kaga nan ba a ba a game hukuncin gaba ɗaya ba an takaita abin ga abdullahi dan umar ko a ce wanne ne yafi abin nan a sahu asani da abubakar ko a sahu asani da umar ko a sahu asani da aisha kaga an takaita da kowane sahabi ko kuma bilbilat a takaita akan garuruwa a ce a Sani da ahalil kufa a Sani da ahli madina a Sani da ahalil basra kaga an takaita gari gari ba a ebo abun haka da faɗi da yawa wasu suka ce ya kamata a zama wannan ra'ayin Abu Abdullahi hakim ne annai saburi ne ya kawo wannan ra'ayin kuma ya samu karbuwa a gun sauran malamai suka ce eh haka ya kamata to da haka sai suka kawo misalai sai aka ce fa arfa'ul isnari lis-siddiqi ma ibnu abi khalid an qaisin lama isnadin da yafi kowanne daukaka na hadisan sayyidina abubakar as-siddiq shine isnadin da aka samo shi daga qais qais ibnu abi hazim sunan shi qais ibnu abi hazim al-bajali al-ahmasi والأحمسي قيس ابن أبي حازم البجلي الأحمسي متمن كوفة نيكما مخضرم متمن كوفة نيكما مخضرم wato mukhadaram kaida sai hana ya zama sahabi yana zuwa madina aka ce ina ai kwana biyar da da yin jana'izan manzo sallallahu alaihi wasallam sai zai ci ziyatsa to saura ka shi kusan dukkan sahabban nan goma da aka yi musu bishara da aljanna al'asharatul mubashirin bil Biljanna. to yana da ruwaya daga wajensu. su saboda an ce babu mutumin da ya haɗa ruwaya daga sahabban nan goma da aka yi bishara da aljanna sai wannan mutumin shi kadai ne Qais ibn Abi Hazim al kusan ya rasu bayan shekara ta casa'in bayan hijira kusan ya haura shekara ɗari a duniya to wasu ka ce ruwayar shi Qais ibnu abi hazim daga abubakar siddiq nama ita ce wato nama wanda ya dingina ta ga abubakar ita ce tafi inganci wato ruwayar da take ta biyo ta kan qais ibnu abi hazim daga abubakar ita ce tafi inganci wasu suka ce shi kuma wanda ya ruwaito daga wajen shi shine ibnu abi khalid eh, ibn abi khalid Ismail ibn Abi Khalid ɗaya daga cikin malamai na mutanen Kufa suka ce to wannan isnadin shine yafi kowane isnadi zama ingantacce ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim wa Umar ibn Shihab baddihi an Salim an abihi an jaddihi shi kuma Umar to ka bayyana wannan isnadin shine baddihi din ka bayyana wannan isnadin a matsayin shine isnadin da ya fi kowanne cikin isnadan da aka rawaito hadisan Umar shine isnadin da aka samu daga Ibn Shihab shine wanda muka faɗa a baya Muhammad ibn Muslim ibn Shihab zuhri shi kuma daga Salim shi kuma daga babansa baban Salim shine Abdullahi dan Umar shi kuma daga kakansa Umar dan Khattab wa ahli baiti Mustafa jafaru an abaihi in anhu rawin ma wahan ahli baiti Mustafa kuma isnadin da ya fi kowanne inganci a cikin isnadan mutanen abin nan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ruwayar da za a yi ta daga ja'far ja'far sadiq ne ja'far ibn muhammad ibn ali zain al-abidin ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib shi kuma an abaihi daga iyayensa kaga zai zama ja'far ibn muhammad daga babansa Muhammad ibn Ali daga kakansa Ali ibn Zain al-Abidin ko kuma a'a in ka ce damirin zai koma daga kakan shi Muhammad sai ya zama al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib malamai sun ce wannan isnadin akwai inkita a cikin sa wato ba yadda za a yi wannan isnadin ya zama muttasil ma ba zai cika ka'idojin da ake da suna hadisi ba domin in ka mayar da damirin jaddihi din zuwa ga kakan ja'afar to kakan ja'afar zai zama wa eh a ali zai zama ali zainul abidin ali zainul abidin shi kuma bai ji hadisi daga ali ibn abi talib ba ali zainul abidin jikan ali bai ji hadisi daga ali ibn abi talib ba kamar da kuke yana dan matashin sa aka kashe mama babansa sauraka baya da ruwaya daga Ali ibn Abi Talib kaga an samu an samu inqita'i in kuma kace kakansa zai zama kakan Muhammad to shi kuma Muhammad bai ji hadisi daga Hussein ba Muhammad bai ji hadisi daga Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ba kaga dai akwai iqta'i a cikin wannan isnadi saka ba da za a yi wannan isnadi ya zama asahul atani ce in an hurawin ma waham amma da sharadin ya zama wanda ya ruwaito daga shi ja'afar din ba mai rauni ba ne, in ya zama ruwayar masu rauni ce to wannan isnadin shi ma ya tashi daga aiki wali abi hurairah az-zuhri an sa'id sa'id naw abu zinad haythu an shi kuma asahu Sani da abi hurairah shine ruwayar zuhri muhammad ibn shihab az-zuhri shi kuma daga sa'id ibn al-musayyib zuhuri daga sa'id ibn sayyid daga abu huraira suka ce wannan shine asahu asani da hadisi abi huraira az-zuhri an sa'id an abi huraira aw abu zinat ko kuma a'a ruwayar abu zinat abdullahi bin zakawan ɗaya daga cikin malaman madina shi kuma haisu an an a'rajin idan lokacin da ya bayyana ruwayar haisu an an asalinsa anna ne anna bi tashdidin nun amma saboda wazani sai aka yi taksisinta don a samu taɗabukin kafiya ɗin wali abi huraira ta zuriya an sa'idi nau abin zinadi haisu an an ta biyu annaci da da tashdid anna kuma shine zahara ko kuma abin nan waje da marwiyahu to ya bayyana ruwayarsa daga wa an a'rajin shi kuma ya bayyana ruwayarsa daga a'raj saboda haka wasu suka ce asahu asani da abi huraira shine abu zinad an al an abi huraira abu zinad an al an abi huraira wannan isnadin za ka ganshi da yawa a cikin littattafai suka ce wannan shine asahul asanid al-a'raj sunan shi abdurrahman ibn hurmus shi ma mutumin madina ne wasu kuma suka ce wakila hammadun bima ayyubu an muhammadin lahunama wato ruwayar hamad hamad shine hamad ibn zaid ibn dirham mutumin basra shi kuma bima ayyubu an muhammadin lahunama shi kuma daga wato da hadisin da ayyub ibn abi mata as-sikhtiyani ya ruwaito an muhammad daga muhammad ibn sirin shi kuma daga abu huraira nama ai nasabahu ilaihi nasabahu ila abi huraira wasu suka ce wannan shine a asahu asani da abi hurairah kaga an samu isnadi wajen guda uku kenan ko na farko az-zuhri an sa'id an abi hurairah na biyu abu zinad an al araf an abi hurairah na uku hammad an ayyub an muhammad ibn sirin an abi hurairah limakkatin sufyanu an amrin in aka dawo gari kuma garin hadisin da yafi isnadin da yafi kowanne inganci a na mutanen makka shine isnadin sufyan an amr wa za an jabirin shi kuma daga jabir wato sufyan shine sufyan ibn uyayna ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi mutumin kufa ne asalinsa amma ya zauna a maka shekara hudu ya ji hadisai da yawa to ruwayarsa da ya yi daga amr amr shine amr ibn dinar amr ibn dinar al shi ma mutumin makka ne shi kuma daga jabir jabir shi ne jabir dan abdullah jabir ibn ibn abdullah ibn haram al-ansari to suka ce wannan shi shine asahhu asani da ahli makka ne sufyan ibn uyayna an amr bin dinar an jabir walil madinati khuza za alif din nan ta khuza alif al-itlaq ce yadda yadda kalmar take khuz kai mai karatu ka karbi wannan isnadi shine na mutanen madina ibn abi hakima ibn abi hakimin ne amma saboda saboda sha'anin waka shine aka aka hana shi ya zama masruf aka ya zama mamnu'un min as-sarf amma lid darura an gane ko in ba larura cewa za ibn abi hakimin amma saboda larura ya zama ibn abi hakima aka yi man insa an an sarfi an abidati shi kuma daga shi kuma ibn abi hakim daga sunan ibn abi hakim ismail ismail ibn abi hakim abin nan bararren bawa ne na usman ibn affan abida shine abida ibn sufyan ibn al-harith ba ba abida salmani ba abida shine ibn sufyan ibn al-harith al-hadrami an abi huraira to wasu suka ce wannan shine mafi asahu asani da abin mutanen madina sannan wa marawa ma'amarun an hammama an shi ma'anan hammama za ka karanta amma a ka'ida hammamin ne masruf ne amma saboda sha'anin waka dole zama hammama a hana shi ya karbi tanwini wa marawa ma'amarun an hammama an abi hurairata a sahulil yaman wato su kuma mutanen yaman hadisin da ya fi kowanne inganci isnadin da ya fi kowanne inganci a gurinsu shine isnadin da aka samu shi daga ma'amar shine ma'amar ibn rashid al-azdi ma'amar asalinsa mutumin basra ne amma neman hadisi ya kai shi yaman neman hadisi ya kai shi yaman to da aka ganin shi malami sai aka ba shi aure a yaman saboda aka sai yaman ta gidansu saboda ka baba shi tana basra shi yana yaman sai dai zo ya ga baba shi ya koma ga matarsa saboda aka sai ya zama kamar ma dan yaman din amma asalinsa mutumin basra ne an hammam hammam shine hammam ibn munabbih shi wannan mutumin yaman ne amma babban almajiri ne ga abu huraira har ma ya rubutu ya rubuta hadisan abu huraira sahifa da ake ce sahifatu hammam to suka ce isnadin da yafi kowanne inganci cikin isnadin mutanen yaman shine ma'mar ibn rashid an hammam ibn munabbih an abi huraira للشام الأوزاعي عن حسانة عن السحاب فائق الإتقانة متى نشام كما isnadin da ya fi kowanne inganci cikin isnadin kasar shine isnadin da aka samo shi daga al'auza'i al'auza'i shine imamu ahli sham matsayinsa a sham kamar matsayin malik ne a madina a da can aka ce sham ya haɗa ƙasashen nan na yanzu kasar syria da kasar lebanon da ƙasar jordan da palestino da inda ake ma cewa isra'ila a yanzu duk a wannan yankin gaba ɗaya da sunan shi sham yankin sham to al'auza'i yana ɗaya daga cikin manyan malamansu kusan a zamaninsa shi ne kamar maliku a madina sunan shi abdurrahman ibn amr abdurrahman ibn amr al'auza'i an hassana hassan ibnu atiyya al-muharibi ɗaya daga cikin malaman yaman mutumin dimashka ne an sihabi shi kuma daga sahabbai radiyallahu anhu kowane ma sahabi a samu hadisi daga auza'i daga hassan ibn atiya daga wani sahabi to wannan shine asahu asani da ahli shami wa ghayru hadha min tarajuma tu'ad damantuha sharhi anha la tu'ad yace da dai tarajum tarajum sune wannan isnadin ce wani wani daga wani daga wani shine suke kira tarjuma kaka dauka tarjuma ana nufin labarin wani malami eh wannan wani wani yare ne to hadisi su ma sukan ce tarjama suna nufin isnadi abuhu abin nan malik annafi an ibn umar wani ana kiransa tarjama an gane ko ko ka ce ibn shihab an sa'id ibn musayyib an abi hurairata wani ana kiran shi tarjama ko ka ce abu zinad an al-arad an abi huraira wani ana kiran shi tarjama ko abdurrahman ibn qasim an abihi muhammad ibn al-qasim an abihi al-qasim ibn muhammad an aisha shi ma wani ana kiran shi tarjama to shi da yace akwai tarajum irin waɗannan da yawa da yawa waɗanda aka ce a asahul atanidi ne wanda ba zan iya kawo su din nan ba na ga duk jikin ku yayi sanyi saboda gargada ta yawa wasu kawai suke dai ana yi <laughs> karatu haka yake duk yadda guri yake da gargada da tudu an zo dole abu ta kai ba za a tsallake ba saboda aka je ka yi ta hadda in ka haddace waɗannan to ka haddace hadisan da aka ce a sahul asani yanzu inda za mu lissafa isnadi nawa muka faɗa goma sha wani abu ne ni ban sa lissafi amma na san goma sha wani abu ne da ya ce sama da goma to kusan sama da goma ne to waɗannan su ne isnadin da aka ce sun fi kowane inganci kaga in ka kiyaye su duk sanda ka gansu su kasan kaga a sahul asani ba ruwanka da cewa wannan da wancan wanne fi wani yanzu dai su dinnan kowanne ya samu wannan shaida shikenan ya samu ya samu babbar shaida an gane ko ka dau bukhari kaga abu zinad al-arad al abi huraira wannan yana cikin asahul asani kaga nafi an malik A malik an nafi an ibn umar yana cikin asahul asani ibn shihab an sa'id ibn musayib an abi huraira yana cikin asahul asani haka zaka kanin irin su suna nan birjit a cikin littattafan sunna duk kuma an sa su cikin wannan wato da'ira ta asahul asanid shi yasa ma al-iraqi abul fadl al-iraqi ya rubuta littafinsa sa taqribul asanid wanda ya kawo waɗannan isnadan da aka ce asahul asanid ya dauki tubu sita da muslim imam ahmad ya fito da hadisan da suke da aka ruwato da waɗannan isnadan ya tara su a cikin a cikin hadisi a cikin littafi daya ya tara su sannan ya sa su a babi babi sannan ya musu sharhi da littafin su tarhu tasrif to inda za a ce a bibi waɗannan asanis din a cikin littattafan sunna kakaf a tara su guri guda to da za a samu asahul ahadith an gane ku in aka tara waɗannan asanis din gurin al-littafin kuma to an samu asahul ahadith saboda sun biyo ta kan isnadin da ya fi kowanne inganci amfanin sanin wannan shine lokacin da aka samu isnadi biyu sun samu sabani sai kaga cewa daya an ce asahul asanid daya kuma ba a ce asahul asanid ba kaga wancan abu karfi kenan in ka tashi rinjayarwa sai ka rinjayar da wancan janibin wannan shine amfanin sanin asahul asanid din da kuwa ba a yanke magana daya aka ce shi wannan guda daya yafi duka ba amma dai su dukansu sun samu wannan shaida din sun samu wannan yabo to da wannan ne muka zo ƙarshen asaful asani insha Allah gobe za mu tashi akan matsalar suwaye suka fara tattara ilimin hadisi to matsalar da za mu tashi akan ta gobe tana da alaka da tadwinul hadisi suwaye suka fara tattara hadisi suka rubuta shi ya zama littafi wannan shine darasin mu na na gobe da safe insha Allah in Allah ya kai mu da rai da lafiya da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada hmm? aha damantuha sharhiya la tu'ad wani ibrahim ka barin ko dan kaɗan yake cewa waɗannan isnadan da yawa da yawa da yawa wanda aka ce a sahul asanid na kawo su a cikin sharhin da na yi na littafi shine sharhun tadribun rawi siyu ɗera da wani littafi sharhun tadribun rawi tadribun rawi sharhun tadribun nawawi kamar wato a wani abin nan wani babban kundi ne da ya kunshi ilimin hadisi ya ce a can dun na kawo su saboda haka idan nan bai ishe ka ba baka koshi ba to kuma can kai ta kwankwada har ya ishe ka wannan shine karshen darasin mu na yau sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in malam wannan ya ce duk da cewa ba a zo gurin ba amma ya yi tambaya ne kan hadisi ya ce malam shin akwai bambanci tsakanin kalmar hadisi da kuma sunna ina matukar bayanin ina matukar bukatar ƙarin kalmar hadisi kamar yadda muka faɗa da safi muka karanta والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها هكو وانا شيني حديثي duk abin da aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce ko aiki ne ko wani abu aka yi aka ce ya tabbatar bai hana ba ko wata sifar sace da Allah ya halicce shi da ita ko wata ɗabi'a sace da wani halayya tashi hali nashi mai kyau wannan duk ana ce masa hadisi an dai an jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce jingina wa kalma ce da ba tana tabbatar da abin da aka jingina din ya tabbata ba ana iya jinginawa kuma ka bi diddigin jinginawar ka ya jinginu abin haka yake ya tabbata kana iya bin diddigin sanadin kaga cewa wannan sanadi bai tabbata ba bisa doron bayanan malamai kaga ita kalmar hadisi ta kunshi hadisi sahihi da wanda ba sahihi ba haka ne kalmar hadisi ana cewa hadisi sahihi ana cewa hadisi da'ifi haka ne na kalmar hadisi tana nufin wani abin da aka jinginawa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya tabbata yana iya bai tabbata ba amma sunna tana nufin hadisi sahihi an gane in ka ce sunna abuwa za ka ce wannan sunna ne ba sai ya tabbata annabi ya faɗa ko ya aikata ko ya ce ai sai za ce waɗannan ahalus sunna ne ma'ana suna bin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ita kalmar sunna daidai take da kalmar hadisi tabbatacce ingantacce an gane ko Kun ga ita ta fi takaita akan kalmar hadisi hadisi tana da faɗi amma kalmar sunna ta takaita akan karbabban hadisi shine ake cewa sunna malam wannan kuma ya rubuto yana cewa malam wai menene gaskiyar cewa wai cikin bukari akwai hadisai kamanin waɗanda ba su inganta ba to duk wanda ya yi wannan da'awar sai ya zana su ko sai ce na ɗaya hadisi kaza ga kuma hujjar da ta ce ya sai zama bai inganta ba shine abin da Allah ya ce inda kun min ilmin fatukhrijuhu lana ko ne ilimi sai ku fito da shi amma dan ka faɗa haka da baki kowa ma na iya faɗa eh wani ma zai sace ce musuluncin ba duk bai ingasta ba to ba dai magana ce da baki ba amma kawo hujja kul hatu burhanakum yawa nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin haka Allah ku kawo ilimi amma maganar baki haka kawai ba za ta abin nan ba mun faɗi cewa akwai hadisan da malamai suka yi magana akan isnadin su wantaqadu alaihi ma yasira wa kam tara nahwahu ma nasira zamu zo bamu zo zamu zo saboda haka akwai shi ma dai wanci intikalin za ta fuskar isnadi ne ba ta fuskar matani ba wanda za zo kansu amma komai dai yana nan a rubuce da ilimi ake yinsa yanzu an wuce kawai lokacin babatu ko lokacin barazana da zara ido kawai ka ci rauni ka zare mutane ido ka ce wai sai sun yadda yanzu abin da ake so komai za ka faɗa kawo hujjarka fito da ilimin karanta shikenan in ka kawo hujja a ilimance shikenan dama ita ake nema a to burhana kun ka kawo sai a bika in babu to shikenan ka kauce mutane su gaba da abin da suke yi malam wannan kuma yana tambaya ne kan wani lafazi da yake ka faɗa da safe wata kashi ba yace me bambancin da badal a shi badal a ba lalle ya zama sifa kashifa ce zai iya zama kawai sunan ne yake dauke da suna guda biyu ka kawo ɗaya ka kawo ɗaya kamar ka ce ra'aitu muhammadan abu abdullahi abu abdullahi shi ne muhammad ba sifa ce kashifa ba amma sifa kashifa ita ce sifar da za ta bayyana hakikanin abu kamar a ce yi ta'arifinsa sai ka yi ta'arifinsa amma ka kawo shi da irin wannan siga shine ake cewa sifa kashifa to madalla sai Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi قال الناظم رحمه الله تعالى مسألة والجامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجامع للأبواب جماعة في الأصل الاضطراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر ووالد المبارك وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل قد أحكما وانتخذوا عليهما يسيرا وكم ترى نحوهما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فسال ثم ما كان على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 sha biyu ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan hudu meladiya ta 2012 a wannan daura ta ilimi inda muke karatu a cikin manzoma ta al'alfiyar suyoti fi ilmin hadith wanda wannan kuma shine majalisi na uku imamu suyuti rahimahullahu ta'ala ya ce matsala awwalu jami'il hadisi wal athar ibn shihab amiran lahu umar وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك a wannan matsala suyuti yana mana magana ne akan tattara hadisi da rubuta shi yaushe aka fara rubuta hadisai ko aka fara tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rubuce su don su zama littafi mun dai sai yadda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya nuna matsayinsa da darajarsa da kuma cewa wajibi ne dukkan musulmi ya yi koyi da shi kuma ya ɗora masa nauyin ya yi bayanin alƙur'ani an zalna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun ubangiji ya ɗora masa alhakin ya yi bayanin al'kur'ani duk abinda alƙur'ani ya zo da shi a dunkule a ture a mulmule annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin sa dalla dalla abinda zo a sake annabi sallallahu alaihi ya sa masa kaidi wanda yake bukatar fassara annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara sa wanda ne aikin da Allah ta'ala ya dora wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi kuma annabi sallallahu alaihi ya tsaya ya aikin sa to wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sahabbai sun ba shi muhimmanci kwarai da gaske wajen su rika halartar majalisin manzo sallallahu alaihi a kullum domin su ji irin bayanan da zai yi na wasu ayoyi da suka sauka ko wata tambaya da za a yi ansa ko kuma ainihin wani abu wanda zai faru da yake bukatar hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hukuncinsa har ma ta kai waɗanda wanda mutumin da ba zai samu damar zuwa ba yakan turo wakilinsa saboda idan an koma gida ya yi masa bayanin abin da ya wakana ya gudana a majalisar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai karanta a cikin kitabul ilm yadda sayyidina umar ya rika yi da wani makocinsa suka rika musanyi musanyen rana shi sayyidina umar ya tafi kasuwa makocinsa ya zo ya saurari annabi sallallahu alaihi wasallama idan yamma ta yi suka koma gida ya gaya wa sayyidina Umar abin da ya wakana a majalisin manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma kashe gari sayyidina Umar ya halarci majalisi shi kuma makocin ya tafi kasuwa haka suka rikai wannan duk yana nuna maka yadda suka dauki bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da karantarwarsa da muhimmanci kwarai da gaske ta yadda ba sa yadda abin ya kubuce musu ga waɗanda su kuma kullun suna liƙe da manzo sallallahu alaihi wasallama ba sa rabuwa da shi irin sayyidina Abubakar irin su Abu Hurairata wanda ko da yaushe yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu abin da zai kai cikin sa su ci tare in ba a samu ba shi ma ya hakura har ta kai saboda yunwa yakan daure cikin sa da dutse saboda tsananin yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu an kawo masa wani abu to tira Abu Hurairah su ci tare wannan yasa Abu da ya tara dimbin hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa har ma da wasu suka rika yin mamaki cewa ya aka yi abu da ya samu irin wannan hadisai masu yawa ya ce kun manta ku 'yan kasuwa na kuna tafiya kasuwa ni kuma ina jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutanen Madina kuna tafiya gonakin ku bar ni tare da manzo sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan hujja ce mai karfi da zai sa ya fi kowa samun hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam bugu da ƙari kuma ya samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa wanda ta sa shi don abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi ya rike to ya rike kenan kuma babu abin da zai sa shi ya manta to akwai hadisi da aka ruwaito a cikin mukaddimar muslim hadisin abu sa'id al da yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce la taktubu anni ghayra al-qur'an faman kataba anni zairar qurani falyamhuhu kada ku rubuta wani abu da kuka ji daga wuri na ba qur'ani ba wanda duk ya rubuta wani abu ba qur'ani ba to ya goge wani hadisi zahirinsa yana nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana sahabbai su rubuta wani abu na sunnarsa in ba alqur'ani ba to malamai suna da maganganu daban-daban game da wannan hadisi wasu malaman suka ce hadisin ya tabbata wasu kuma suka ce bai tabbata ba kamar imam al-bukhari yana cewa hadisi ne mawqufi wato magana ta Abu Sa'id al-Khudri ce bai bata kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda khatib al-Baghdadi a cikin littafin sa taqhidul ilmi kamar ya fi karkata zuwa ga wannan ra'ayi sannan wasu suka ce eh ta tabbata riwaya ta tabbata daidai wannan a farko farkon lamari ne kafin daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izini a rubuta abinda aka ji daga bakinsa na sunnarsa saboda ai an samu hadisai ba ɗai ba ba biyu ba da yawa waɗanda suke nuna halaccin rubuta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tun yana da rai kamar ainihin hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as da da quraishawa suke cewa kai abdullahi yaya ko mai ko me kaji muhammadu ya faɗa sai ka rubuta alhalin wani lokaci yana cikin fushi yake magana sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama maganar quraishawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace je ka rubuta duk abin da ka ji daga wajena na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wani abu da yake fita daga bakin nan in ba gaskiya ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya ji to gaskiya abin da ya faɗa to gaskiya yake faɗa sawa'un a lokacin da yake farin ciki da walwala ko lokacin da yake cikin bacin rai baya faɗar abin da ba gaskiya ba kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi umarnin cewa ka je ka rubuta ashe kaga ya yadda a rubuta abin da yake faɗa na hadisansa na sunnarsa a sannan akwai hadisi cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira inda yake cewa ma kana ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akthar hadisan minni illa ma kana min abdullahi ibn umar min amr fa innahu yaktubu wa la aktub babu wani daga cikin ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi ni yawan hadisi in ba abdullahi dan amr ba abdullahi dan amr wancan da muka gama magana sa dazu in ba shi ba yace saboda shi yana rubutawa ni ba na rubutawa ashe kaga abu huraira ya san cewa abdullahi dan amr yana rubutawa wannan ya nuna kenan an yi rubutu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ga lokacin da yayi hudu basta ta ban kwana a lokacin abu sha wani wani balarabe da ya halarci gurin ya roƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada dama a rubuta masa saboda shi ba zai iya rike duk abin da ake faɗa ba annabi kuma yace uktubu li abi sha rubuta wa abu sha abin da nake faɗa kun ga anan ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni a rubuta masa to wannan ya nuna cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam an rubuta hadisansa don haka wancan hadisi wasu suka ce mansuhi ne hadisi ne da aka shafe hukuncinsa da farko-farko ne aka hana to me yasa aka hana da farko farko wasu suka ce an hana saboda a lokacin alkur'ani yake sauka ya fara sauka mutane ba su gama gane salon alkur'ani ba idan aka rubuta alkur'ani aka hada sunna ita ma a rubuce to za su iya haɗewa su gaurayi wani in ya zo na karanta alkur'ani sai ya hada wani abu da sunna ya karanta gaba daya a matsayin alkur'ani to amma daga baya da abubuwa suka zama sun bayyana ga sahabbai suna iya tantance irin salon alkur'ani da kuma salon sunna sai ya ga aka gacewa cewa to ai shikenan ba ma matsala a iya rubutawa wasu malamai suka ce wannan shine abin da ya faru wasu kuma suka ce a abin da ake nufi an hana su rubutawa domin kada su yi watsi da sha'anin hadda maimakon su haddace kowa shi ke nan sai ɗauko alƙalami ya ta rubutawa wanda kuma haddar ita ce ya kamata a ce an samu da yawa sama da rubutun shi yasa aka gaya musu haka da a kara musu karfin gwiwa in kasancewa an hana ka ka rubuta to za ka yi dukkan iya ƙoƙarinka da za ka yi na ka haddace musamman ma ga mutanen da suka san muhimmancin abin da suke sauraro wasu suka ce wannan shine dalilin hanawar wasu kuma suka ce ana nufin rubutu na gaba daya wato irin a rubuta abin a yi rubutu kamar ka ce official a gwamnatance shine aka hana amma ɗaiɗaiku kai ka rubuta wance rubuta wannan ba a hana ba ala'ayyati hal dai malamai kusan sun yi ijma'i akan cewa ya halatta a rubuta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda waɗancan hadisai da suka zo sannan kuma bayan wannan sahabbai sun rubuta inda a ce abin ba halal bane sahabai ba za su rubuta ba abdullahi dan amur ya rubuta ya tara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da yaji a cikin wani littafin sa da ake kiransa as-sahifatu sadiqa as-sahifa as-sadiqa wato littafi mai gaskiya saboda magana ce ta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam wanda iyalan gidansa ma suka rika wato gadan wannan littafi in wannan sun zo su karayu su gadarwa da 'ya'yansu kuma su gadarwa da 'ya'yansu shi ne za ka ji ana ruwayensa da isnadin amur ibn shu'aib an abihi an jaddihi amur ibn shu'aib an abihi an jaddihi jaddihi din shi ne abdullahi ibn amr ibn al-as abdullahi ibn amr ibn al-as har ma yana cewa ni wato rayuwar a ƙarshen rayuwarsa yakan ce ni rayuwar duk ta fita daga raina ba dan abu biyu ba abu biyu shi yake sa ni ina kwaɗayin rayuwa abu na farko yace wannan as-sayyifatu sadika wato wannan littafi da ya tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗi kullun ya dauka yana karanta shi sannan na biyu wata gonarsa da take da'ifa ta waɗannan abubuwa biyu su ne kawai suke sa ni nake marmarin rayuwa amma ba dan haka ba ni ko goma mutu to wannan ya nuna sahabbai sun rubuta akwai mansak na jabir ibn abdullahi al-ansari jabir ibn abdullahi al-ansari shi ma ya rubuta hajjatul wada gaba daya tun daga fitar annabi sallallahu alaihi wasallama daga madina da mutanen da suka fita tare da shi har zuwa dawowarsa madina duk ya rubuce shi kuma ya ci